ambasada ibrahim kazaure kana ɗaya daga cikin waɗanda suka nuna rashin amincewarsu dangane da dambarwar da aka samu tsakanin ecowas da niger da kuma mali da burkina faso yanzu shugabannin ecowas sun sanar da cire takunkumin kare tattalin arzikin da aka sa waɗannan ƙasashe menene ra'ayinka kai malam bashir ka san ta yaro kyau take ba ta karko a da farko dai da ka tambaye ni na gaya maka ba a yi daidai ba dalilin da ya sa ce ba a yi daidai ba ai wurare da yawa sun yi amma ba a yi musu ba wa'annan kuma in aka iya dubawa ni na san a ƙarshe sai an dawo gidan jiya domin waɗannan mutane 'yan uwanmu ne danginmu ne kuma yanzu kaga ai duk abin da aka yi bai yi mana amfani ba bai yi musu amfani ba mun faɗi warwas kuma abin da muka guda kenan kaga yanzu mu an yi mana an ɓata mana zumunci da 'yan uwanmu wanda mu ba mu ji daɗi ba gashi kuma an dawo gidan jiya domin bayan da zaka yi daga yin abu ka ɗauki mataki ba tare da ka zauna ka duba alaƙar wannan ƙasa da ƙasar ka ba kuma baka duba alaƙar mutanen da ke ƙasar nan ba da kai kuma baka duba history da ya taɓa faruwa tsakanin waɗannan ƙasashe ba kuma tun da farko mun ce ba a daidai ba yanzu ai an dawo turbar da dole sai an koma an daidaita ambasada kai masanin diplomasiya ne waɗannan ƙasashe na ecowas su suka zauna tsakanin su suka yi wannan doka cewa ba sa so a yi juyin mulki baka ganin cewa wannan doka ne aka yi amfani da ita wajen ladabtar da waɗannan ƙasashe ai kafin a yi maganganu wata a kai ƙarshe ya kamata da a zauna a yi maganganu da waɗannan mutane juyin mulki a kai ƙarshe a gaba da za a yi gyara kafin a ɗauki wannan mataki ai matakin ne da aka ɗauka an yi gaggawa har a zancen zuwa za a yaƙe su domin ai waɗancan da suka yi ba a ce za a je a yaƙe su ba kawai tattalin arzikin ƙasa ne aka sa musu kafin takunkumi amma mu da wannan ta faru cewa aka za a kai sansani na sojoji ai zancen za a yaƙe su shine ya ɓata komi To ambasara yanzu haka ECOWAS ta ce ta janye waɗannan takunkumi ne saboda jin kai kuma tana fatan sojojin da suka yi juyin mulkin za su hau teburi a tattauna da su. Amma kuma kafin wannan lokaci sojojin sun ce su sun fice ma daga cikin ita ECOWAS. Ai kaga ba ta yi daɗi ba abin da aka guda kenan. ta da ba a yi waɗannan abubuwan ba aka kai irin maganar yaƙi. Da su ma ba za su yi wannan ba. Ta za su a zauna kawai har lokacin da za su gani su ce za su ba da mulki. ai na gaya maka duk inda zaka je ka dawo zancen yaƙi shine ya ɓata komi. To kana ga yanzu za su yarda su hau teburin tattaunawa? A wannan kuma ya ya danganta an riga an ɓata ruwan da gari. Idan yanzu suka ce ba za su dawo ba bayan za ka yi da su to bin kai ka riga ka ɓata magana shi yasa duk abin da za a idan kai fushi to kar ka yi magana. To amma yanzu yanzu ita ya kawai sa ɗauko matakin gyara tunda ta ce ta cire takunkumin da aka sa. Eh to ai su sun riga sun yanke shari'a su yanzu wannan abu sai mu tsaya mu zira wa ikon Allah ido mu gani za su yi dawo ko ba za su dawo ba amma a ganin ka kana ga za su dawo ina ganin zai wahala ai shi yasa kullum kar ka wuce sa'a ambassador Ibrahim Kazore mun gode na gode ni ma